wannan matsin da datsin ba ku kaɗai ba ne ɗazu na ga wani ya ji ya ɗauko hoton biri da kuma ɗan taure to sai ɗan tauren birin ya samu marenansa ta baya riƙe ya ja sai ce to kun ga yadda ɗan tauren nan ya riƙe marenan birin nan to haka shugaba muhammadu buhari ya riƙe ma kowa wuya yanzu kowa ya yi laushi yanzu da babba da yaro ɗazun nan wasu gwamnoni guda uku daga arewacin najeriya wai suna maganar wai za su shigar da gwamnatin tarayya kara sun shigar A akan maganar canji na rantse muku da Allah ƙarya suke ba bukatar ku bace buƙatar su ce to shawarar da nake ba 'yan Najeriya musamman talakawa Tun tunda kun gane cewa sun yi ƙara sun tafi kotu to ba su kaɗai bane suka yi ƙara su dai tasu ta fito ne ragowa yadda kaga sun ji matsa sun yi kara to su ma suna jin matsan ragowa wannan abin da kuke ciki yanzu na talauci da waye kamar yadda ɗazu da safa na fada na ce asalin ajandar kamar yadda haruna ɗan zago ya faɗa ya ce su waɗannan mutanen warka da da aka dinga yi da kuɗi a primary election da buhari idan shi ya ganan mai suna daga cikin sabubban da ya sa shi kuma ya ce su ya ɗauki matakin dole ne a bar mutane su zaɓi a wanda suke so idan lokacin zaɓe ya zo domin talaucin da aka saka mutane inda da kuɗi za a yi amfani in lokacin zaɓe ya zo ta yana iya sa matsatsi ya sa wanda ba shi kai niyyar zaɓa ba dole shi za ka zaɓa saboda ɗan abin da bai taka kara ya ba barin ba ku misali yanzu kun san cewa asali yanzu lokacin da su mamudu ilu suka yi ciyama irin su garba a tahirin nan lokacin obasanjo ai damar da suke da shi da yake kudinsu yana zuwa kai tsaye daga federal government zuwa ga ciyamomi don allah ciyamomi ba su fi kusa da jama'a ba sama da gwamnonin yanzu wa'annan gwamnonin wani gwamna ne da buhari ya zo da ya nemi cewa a mai da tsarin yadda yake da ciyamomi kudinsu ya dinga zuwa dare don su wa mutane aiki a cikinsu wani gwamna ne da wannan tsarin na ce muku cikin yawon da na na ji wata jiha fa za a turo giran daga federal gamman kamar misalin naira miliyan 100 na local gamman ne dan ciyaman zai je ya ɗauko kamar miliyan 80 cash ya je kai ma gwamna miliyan nawa ya rage 20 a miliyan 20 ɗin da ya rage sai a ce ya wa na miliyan 1 wa na miliyan 1 wa na miliyan 1 miliyan goma za ta rage a miliyan goma nan da ta rage a ciki zai zo ya albashi a ciki zai kudin security a ciki zai yi kada sannan kuma a ba ciyaman din memo a ci ya rubuto ya karbi miliyan 100 ya kashe wannan wani irin bakin zalunci ne eh? to wai wayannan mutanen fa yanzu saboda sun hango faduwa shi yasa sai suka taso sai suka ce da sunan wa da sunan talaka ƙarya suke ba da sunan ku bane so shawarar da nake baku talakawa yadda kuke jin zafi yanzu da halin da kuka shiga na rantsi da Allah abin da suka hango yanzu na faduwa zabi fi bala'in da kuke ciki yanzu wallahi yawwa wallahi abin da suka hango yanzu ya sa kaga sun ruga da gudu an danna an tafuwa kotu na rantsi da Allah ya fi masifar da kuke ciki yanzu saboda haka muna ba ku shawara ku yi haƙuri saura kwana nawa yanzu ku yi haƙuri kuma ranar zaɓe mutane su fita su je su zaɓe wannan shine hallu zan ba ku misali yanzu daga cikin misali don ku gane yanzu kwanan nan a jihar nasarawa an kashe fulani mutum arba'in da Allah ba wai su je gurin ba ko su je sun samu shugaban ƙasa don wannan kashe-kashen kun ga ko jaje sun yi wa fulani da aka kashe a jihar nasara nan garin aka zo aka tara jirgin ƙasa aka kai min hari lala mutanen da aka kai hari kwanan su nawa a hannu watanni lala wa'annan gwamnonin kun gansu sun yi taro sun ce bari su je su samu shugaban ƙasa lallai dole ne a nemo mafita dangane da mutanen da suke tsare kun sun yi haka ga na katsina da ya faru yaushe ne ka gani ɗari da wani to ko jana'iza ko jaje wallahi ba za ka gansu sun je ba ga na birnin kebi yan matan da aka je aka kama a makarantar birnin yawuri har yanzu suna hannu wasu iyayensu an nuno 'ya'yansu ɗauke da ciki sun samu har attack sun faɗi sun mutu amma duk waɗannan gwamnonin wai ba su yi taro ba a je a samu shugaban ƙasa a canza yanayin nan na cikin abin da maka faɗa bayan wannan ƙara kuɗin man fetur dan Allah ko da suka zo nawa talaka ke siyan man fetur ina zuwa amma mu bashi farko tukunna nawa talaka ke siyan man fetur 80 da nawa 44 ko 84 ko da suka zo lokacin da aka zo maganan cire subsidi cewa sai an sayi lita 300 da wani abu zuwa 400 wayannan gwamnonin kun gansa sun yi taro sun ce ba zai yiwu ba talaka wanda ke siyan man fetur bai kai naira ɗari bai siya lita ɗari uku da wani abu zuwa ɗari hudu kun gansu sun yi ba ku gansu sun yi ba ku yana ciki na ce kalanzar ko da suka zo litar sa naira hamsin ne galan da kai ɗari uku ba yanzu dubu biyar kun gansu sun yi taro sun ce a zo ba zai yiwu ba talaka wallahi shi sa na ce ku yi haƙuri ku kyale su saboda haka matsar ba ku kaɗai ba ne su ma mai gida ya matse su wallahi wannan kenan shinkafa ko da suka zo nawa buhu yake dubu bakwai yanzu buhun shinkafa wajen dubu arba'in kun ga sun yi taro sun ce bai kamata talakan najeriya a samu shinkafa ba dubu bakwai da wani abu ya sai ta dubu arba'in kun ga sun yi wannan taron yana ciki yanzu kwanan nan da asu ta ɗauki wata takwas tana yajin aiki kun san zaman da yara suka yi a gida don allah wa'annan gwamnonin kun gansa sun yi taro sun ce a ji a samu shugaban kasa bai kamata 'ya'yan mutane ba suna zaune a gida 'ya'yan talaka su wata takwas suna yajin aiki Don Allah kun gansu daga baya an ƙara kuɗin jami'o'in nan ko ba ƙara ba kun gansu sun yi wannan taron ba su yi wannan taron ba saboda haka wa'annan mutanen duk ya faɗa muku cikin su yace wai sabo in ka ce kana yi ne saboda bukata kamar yadda ko kwa rufe boda da aka yi a shekara ta kuɗin nan wani bala'i ne talaka bai ɗanɗana ba kun gansu sun yi taro ba su yi ba akan wannan ba su yi ba kan wannan abin saboda haka idan suka ce in suka ce suna yi ne saboda su ci zaɓe saboda jam'iyyar su kakwai musu musu kuma in kuna so ku gane haka ku duba da aka tashi zuwa wajen shugaban ƙasa ga baki ɗaya gwamnonin najeriya ne suka haɗa ka ja ka samu shugaban ƙasa ko kuma 'yan wata jam'iyya ne idan yan wata jam'iyya ne to ku gane cewa matsala ce da take da alaka da jam'iyya su ba ta da alaka da wa idan matsala ce da take da alaka da ƙasa to duk gwamnonin ya kamata su yi su haɗu wannan shi ne ta abin da muke faɗawa talaka saboda haka ku yi haƙuri ku yi addu'a in zaɓe ya fito a yi zaɓe kuma wallahi su sani wanda suke cewa a ɗaga zaɓe ko an ɗaga abinda duk Allah ya rubuta ya faru shi zai faru ko kuwa wannan ka'ida ta malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka wa tu'izzu tana nan kana ji kana kallo abinda kake ganin kaman kafi karfin shi Allah sai ya nuna maka shine isasshen ya fi karfin ka ya kamata a ce sun dauki izina da ibra daga waɗanda suka wuce wayanda suka wuce a baya sun yi kurakure kuka zo kuka karɓi mulki a hannunsu to bai kamata ba a ce irin abin da suka yi ku irin shi ko wanda ya yi to abin da duk wayancan aka tuhuma da zalunci to abin da ya faru yanzu ninkin ba ninkin shi aka yi saboda haka dan Najeriya yanzu ya rage mai nashi a abin da ya rage ai dai kowa ya ji a jikinsa ko